kyala duk wani abin da malamin dan bid'a yake yi in dai dan bid'a ne ka kyale shi ka kyale shi ba ruwan ka da shi a Saudiya ba ruwanka da shi a Madina ba ruwanka da shi a Najeriya yayi hidimar sa kai naka ba za ka dauki hoto da shi ba ba za a gan ku a restaurant tare ba ba za a gan ku gidan shugaban kasa da shi ba ba za a gan ku gidan mere ba gidan gwamna da shi ba ba za a gan ku a majalisa tare ba iyaka kawai sai dai idan wani abu na larura ya taso kamar yadda nake faɗa ko da yaushe fitina ta so ta barke shugaban kasar Najeriya jagoran ECOWAS ya ba da umarni akan a yaƙi ina a yaƙi Nijar mu da 'yan Nijar haka muke Nijar ba ka raba ta da Najeriya Nijar Najeriya ne Najeriya Nijar ne muna son su suna son mu kai malam ka tafi Sokoto zaka iya samun mutum yana da yara takwas hudu mata ne zaka samu guda uku cikin matan da suna aure a doso ko suna aure a maradi ko suna aure a tawa ko suna niyame suna aure da aka iya samu mutum yana da ya a nijar yana gaya ko yana malabin ko yana doso ko yana tawa ko yana agadas yana da 'ya'ya takwas 'ya'yansa hudu ko biyar mata da aka samu 'ya'ya hudu a cikin 'ya'yansa biyar din nan mata duka suna aure a sakkwato ko suna katsina ko suna Zambara, ko suna kano suna aure dan allah idan ka barke yaki ta ina za ka raba wannan babanta na nijar ita tana aure a najeriya ka barke yaki ka kashe baban kenan ka tabbatar da dan a najeriya ko ya da kai eh dan najeriya ne yana da hakki a matsayin shi na dan citizenship dan ƙasa yana da hakki na a kare masa rayuwarsa to rayuwarsa tana Nijar kuma ka ebo yaƙi da mene da Nijar din ya da kai da rayuwarsa ga right to life na ƙasar mu a lokacin malamai suka zauna tsakanin malaman yan bid'a yan ɗarika na tijjaniya malamansu sun shiga yan ɗarika na kadiriya sun kawo wakili yan shi'a su kawo wakili yan metatsi ne su kawo wakili saboda a najeriya akwai dan shi'a a nijar akwai dan shi'a a najeriya akwai dan kadiriya a nijar akwai dan kadiriya a najeriya akwai dan tijaniya a nijar ma akwai dan tijaniya a najeriya akwai dan metatsi ne a nijar akwai dan metatsi ne to kowa ya kawo wakilinsa aka haɗo wakilai akwai ɗan izala na jos akwai ɗan izala na kaduna duk akwai su a nijar akwai a najeriya sai aka haɗo kan malaman a lokacin da aka haɗo kan manya-manyan malaman ƙasan nan sai suka kama hanya suka yi gurin suka tafi nijar kuma allah maɗaukakin sarki ya saka da yake shugaban ƙasan mai girmama malamai ne mai sanin ya kamata ne aka zauna aka tattauna kuma aka samu maslaha aka bar yakin to kaga wannan ita ce abin da take haɗa tsakanin malamin bid'a da ɗan mene da malamin sunna idan suka haɗu ne za su ne akan kare ɗan adamtaka lokacin da aka samu maslaha aka ci nasara an bar yaƙi tsakanin najeriya da nijar to an gudu ta koma gidanta na tsamiya malamin malamin ka ya koma ɗariƙarsa kuma a ranar zaka karanta jawahirul ma'ani ka faɗi kafircin da yake ciki ko ya ji ya masa daɗi ko kar ya masa daɗi babu compromise babu ɗaga kafa yawa babu wannan malamin shi'a ya koma asa a ranar za mu ce zagin abubakar kafirci ne zagin umar kafirci ne ko ya masa daɗi ko kare masa daɗi ba za mu faɗa babu compromise babu ɗaga kafa babu shi to wannan shine abin da ake faɗa idan aka zo babin kare ɗan adamtaka sai a kare wani sai a kare rayukan jama'a idan aka gama saboda gaba ɗaya addinin in babu jama'an ba za a yi ba idan aka gama to dan bid'a ya koma bid'ancin sa ahlus sunna ya zana ahlus sunnan daga nan babu maganan a gamu a filin jirgi tare da kai mun dauki hoto kana sukan sunna kana rushe sunna kana zagin malaman sunna kana rushe littattafan sunna kana fada da annabi Muhammad kana fada da Allah kuma a gani da hoto tare da kai har abada babu wannan kuma wannan bai gwada cewa ina neman fitina bane da kai a'a addini na ne idan neman fitina nake yi da kai me yasa nake zana da Kirista lafiya yana ce Allah uku ne shi na nabi fitina da shi ne ha kana aƙidar ka ina nawa wallahi baya gwada ina fitina da kai ka zauna a matsayinka dan shi'a dan shi'a ne ina karantarwa malamin shi'a ne shi ba abin da ya hada ne da shi yayi zaman sa in yi zamana amma dan shi'an da mutu'a ta ja shi saboda mata shi wannan dole zan yi mu'amala mai kyau dan in jawo shi ya koma cikin sunna amma malamin da yake batarwa wannan babu alaka tsakanina da shi wannan karatun ne fa muke so a gane shi bid'a wanda ya daura mutane akan bautan inyasi ya daura su akan bautan tijjani ya daura su akan bautan imbadi ta ina za a ganni tare da shi har abada ba da a ganni tare da shi ba abinda zai sa a ganni tare da shi shine dan adamtaka amma yana batarwa babu hoto tsakanin da shi har abada babu babu ya zaman zamansa in yi zamana kuma wallahi haka babu abinda zai haifar na fitina wallahi babu Don kuwa mu a aƙida mu ba ma neman fitana da kowa ba ma nema iyaka kawai aƙidar haka ce mu yi kuma yana nan a cikin littafin mu gashi nan